mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren sha takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da uku daidai da bi ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi dau'il kitabi wa sunna na sheikh abdulsalam ibn abdullahi suleiman takdimi na sheikhul alimun rabbani salih bin fauzan al idan ba manta ba muna cikin gabar da malam ya kulla al-khatawatul amaliya li tarbiyatil abna Wata matakai ɗaya bayan ɗaya da ake so a bi a aikace a tsarin shari'ar musulunci don yin tarbiyyar 'ya'ya tarbiyya ta musulunci mun yi karatu tun daga abu na farko da malam ya nuna mana na biyu na uku na hudu mun karanta na biyar za mu tashi mun karanta na shida a yau za mu tashi kan gaba da malam ya kawo ta bakwai daga cikin abin da a aikace ake son kula da su malam ya ce wa min sunanin lati yan bagilin musulmi muslimi biha sunnatu tahnik yana daga sunnoni waɗanda ya kamata musulmi aiki da su shine sunnancin yin tahaniki malam sai ce wa tahanik abinda ake nufi da tahaniki don da hausa ba a da shi an gane ku amma in an ce tahaniki ka kiyaye abinda ake nufi kuwa an shi shine ka sa dabino a bakinka ka tattauna ثم تدلكه bi الصبي sai ka diddirza shi a dasashin yaro fi dakhili famihi cikin bakin yaron kun gogari na gaya muku cewa da yawa mutane wurin tahaniki suna kuskure abinda suke ɗauka tahaniki shine an kawo jinjiri mutum zai sa dabino a baki ya tattauna sai ɗan lakatu sai ya mai yaro wanda ya ba tahaniki ba abinda ake nufi da taniki shine kai ne za ka sa dabino a bakin ka tattauna ya narki kun gane ko to sannan sai ka ɗan ka shi sai ka diddirza shi a cikin bakin yaro amma bakin dasa shi duk za ka shashafawa jama'a kun gane duk a yara goma shida zuwa bakwai kan mutu da ba a yi musu haka ba da wuri jama'a kun gane ko kuma su tashi da na ƙasa a rayuwa Allah kyauta yarwi abu musa al radiyallahu an fayakun abu musa al-ash'ari na ruwaito mana ga ma abin da yake cewa wani dali gulamun an haifa min yaro namiji fataitu bihin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ɗauki yaron ne marmazan kai shi wurin annabi da haihuwar yaron ina kai wa annabi yaron mahu ibrahim annabi sai ya rada mai suna ibrahim fahannakahu bi tamratin annabi ya mai tahniki da dabino guda daya shine ya sa dabino a bakinsa annabi kenan ya tattauna ya lakato diddin zama yaron ko ina a baki wada'a lahu bil baraka bayan annabi ya gama ya mai wannan tahnikin sai kuma annabi ya addu'a ta Allah ya sanya mai yaran albarka Allah ya sa yaran nan dan arziki ne irin albarka kun ga wannan yaro ya hai ina ma a ce ni ne ko kuma kai ne ko kuma mu ne annabi ya irin haka da mun ji daɗi wannan asari ko kuma wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi lamba hadisi na 2467 haka a lamba hadisi na 6198 muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 2145 imam ahmad a musnadin shi mujalladi na 32 shafi na 341 lamba hadisi na 19570 min ziyada tibnihi abdullah amma wannan hadisi yana daga ƙare-ƙaren da ɗan shi ya sa a littafin musnad na shi baban imamu ahmad dan hamdan allah ya kyauta watar ni asma bintu abi bakirin radiyallahu anhuma inda ma waladat abdullah bin zubair ta kori asma'u ta ruwaito mana allah ya kara mata yadda ita da mahaifinta sayidna abu bakirin ta ruwaito mana sanda ta haifi yaro mai suna abdullahi dan zubair ga abin da ta ce sanda ta haifi ɗan ta ce da haihuwar shi a taitu bihi rasulallah sallallahu alaihi sallam. sai na je gun annabi da yaron fa wada'atuhu fi hijrihi sai na dora ma annabi yaron a cinya na dora yaron a cinyoyin annabi thumma da'a bi tamratin annabi sai ce to a kawo min dabino aka kawo mai fama dagaha annabi ya sa a bakin shi ya tattauna dabina. Kuma ta matafulla fifihi annabi sai kuma ya rinka tofa yawun shi a cikin bakin yaron fakana wani shay'in dakhilu jawfihi riqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara shiga cikin yara shine yawun annabi miyan annabi ne fara shiga cikin sun mahannaka bitam ah, sai annabi kuma ya mai tahniki da dabino ya tattauna dabino ya lakato ya sa dirza masa a ko'ina a bakin yaron jama'a kun gane ko sun alahu annabi sai mai yaron addu'a an gane ko allah ka sa wannan ɗaɗan arziki ne wa barraka alaihi kuma annabi ya addu'a ta allah ya sa mai yaron nan albarka ya sa mai yaron albarka allah ka sa ɗan arziki ne mai albarka irin albarka wannan hadisi al-imamul bukhari ya fitar da shi

lamba hadisi na dubu ashirin da shida da dari tara da talatin da takwas daidai malam sai ce wa tahnik shi ta haniki ya kuno akibal wulada ana son da haihuwa yaro ne a yi shi kun gane ba sai an kwana ɗaya ba ko sai an kwana biyu a da haihuwar yaro ne ake so a mai haniki kun kuma da abin da ake nufi da haniki ko shine tattauna dabino sai ya narke a baki sai a lakato sai a ɗan sami yaro a dirza mai ko'ina a dasa shi cikin bakinsa jama'a kun gane idan ba a samu dabino ba to ana iya da zuma ko da wani ɗan ice mai zaƙi ko kuma a samu siga wannan siga sai a yi da shi amma dai dabino shine aula watan mingairi shi ya fi dacewa fiye da amfani da wani abu wanda ba shi mala ya ce wa tahniku ya kuna akibal wulada shi yin tahniki da haihuwa ne ake son a mai yaro shi wa radu bihi abin da ake nufi da yin tahniki an yi tamarran al-maulud alal yaro ya kware akan iya cin abinci wa kawa alaihi kuma ya samu karfi akan yin haka ne ta ibn hajar ibn hajar yace wa aulahu tam abin da ya fi dacewa a taniki da shi shine dabino fa in ta yatayassar idan ɗanyen dabino bai samu ba idan busasshen dabino bai samu ba shine attam faratab sai a amfani da ɗanyi an gane amma a yi da busasshe shi ya fi wa illa in ko ba a sami ɗanyen ba fashe shay'un sai a samu wani abu mai zaki kawai a yi da shi wa asalun nahali amma ruwan zuma an gane ruwan zuma al'aula min gairi ya fi fiye da ai amfani da wani abu in ba dabino kun ko gane jama'a ba a samu busasshen dabino ba ba a samu ɗanyen dabino ba to sai a samu wani abu mai zaki kawai amma da za a samu zuma to ta fi duk wani abu mai zaki da za a yi ta haniki da jama'a kun gane ko Allah ka shigar da to sai mala ya ce wannan magana ya ciro ta ne wata afatul bari mujalladi na tara shafi na 728 kitabul aqiqa matattarar bayanai kan yanka maɗa ragon suna babu tasmiyatul maulud gadata yulad babin da zai magana a kan raɗa ma yaro suna washe garin da aka haifi yaron liman lam ya haka anhu ga wanda ba zai mai ragon sunan ba wata ko da kuma yi ma yaro ta haniki ko wata haniki hikira saboda babu Allah ka shirya da mu wa min adillati mashru'iyyati tahnik inda alwilada daga cikin hujjoji ko dalilai na shar'ancin yi ma yaro ta haniki da haihuwarsa wasu babu fi'ilihi lil maulud da kuma mustahabbancin yi ma abin da aka haifa ta haniki an anas bin malik radiyallahu an qal anas bin malik Allah ya kara masa yadda ya ce ka nabnul li abi talha ta yashtaki wani ɗani namijin mahaifiyarsa saboda shi anas ɗan rumaisa ne ko umaisa ko kuma ummu sulaim aka fi sani amma sunanta rumaisa an gane ko to wannan ita ce uwar anas lokacin malik shi ya aure ta to maliku baban anas ba musulmi ba ne ɗan madina ne ranar da ya ji labarin annabi ya baro makka zai dawo madina sai ga ummu sulaim shi tana ta kazar-kazar ta kagar annabi ya dawo madina din sai ya ce ni ba wai abin da ke damuna dawowar mutumin nan madina ba kazar-kazar ɗinki ya yawa ki sani ni abu ɗaya ke damuna game da shi shine an ce yana kyamar giya bai shan giya wai annabi bai shan giya kuma yana kyamarta ni ko ba abin da ya kai min giyan nan da kike kallo annabi na durowa garin sai ya fita ya gudu wallahi sai ji teku ya fada kawai mutu dan ya san tabbas nan gaba za a ce dai da shan giya to shi tun kan ma lokacin gare muke huta shahidul khamri kenan eh shahidin giya <laughs> bawon Allah <laughs> jama'a kun gane ko to shikenan kaga shi labarin shi ya wuce wannan mata ta shi ta ci gaba da zaman zawarci mutane da dama suka rinka fitowa neman aurenta to mai mutunci ce ita dan wallahi duk ya mace na da bukatar ta ji cikakken tarihin ummu sulaim rumaisa an gane ko duk ya mace na da bukatar ta ji yanda tarihin rayuwar ta yi zai taimaka miki kware wurin zama da miji a wannan lokaci annabi na shigowa madina ta ɗauki wannan yaro ɗan ƙarami ana ta kai wa annabi yana samun wurin zama ta ce ga yanan na baka wannan yaro rinka maka aikin gida boyi boyi kuma hikima ce ta yi kauna ce take wa annabi in dai dan na gidan kaga a rinka bari ta rinka zuwa tana koyan addini to haka ake son ya mace ta zama da hikima da auna abubuwa kuma wannan dan tunda tana son addinin bari ta kai ɗanta gidan addinin lallai zai tashi da cikakkiyar masaniyar addinin kenan kuma haka aka yi mace ce mai tarbiyya ta yi tarbiyyar ɗannan ta miƙa wa annabi annabi ya ci gaba da tarbiyyarsa ya shekara goma da annabi annabi ya rasu yana ɗan shekara goma sha shida ko sha bakwai amma shekara goma da ya da annabi kaga yana ɗan shekara shida ko bakwai maman shi ta ba annabi shi ya shekara goma da annabi kaga yana shekara sha shida kenan ko sha bakwai annabi ya rasu amma a shekarun nan goma yake cewa wallahi annabi bai taba ce min tashi kai kaza ma duk abin da ya kamata in yi kamun annabi ya ce sai dai ga yana yi abin kawai yana nufin da ya fito zai ce a yi ana simin kaza kamun ma ya fito sai ga anas ya yi abu ah waye kaza sai anas ta ce ni ne sai annabi ya ce kai wannan yaro Allah ya maka albarka kun gane wallahi ya ce annabi bai taba ce min dan me kai kaza ba tsawon shekarun nan goma ban taba yin abin da annabi zai ce dan me kai ba kun ga wannan dan ya samu kyakkyawar tarbiyya kenan asali daga uwarsa kuma ya koma hannun shugaban masu tarbiyya na duniya da lahira shi yana annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kun gani a karanta babu tahrimil kadhib a cikin riyadu salihai wata rana mahaifiyarsa ta fito neman anas bai dawo gida da ruwa sai ta yi kicibar da shi anas ya aka yi ya ce ai wata manzon allah ne ya aike ni ta ce ina sai ce a amama sirri ne ya cika in gaya ma kowa uwar sai ta kalli yaron ta ce anas sai ce na'am anas sai ce na'am ta kama shi ta diddiga kunnen shi anas na'am la na bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahadan anas ya ce na'am anas na'am a duniya karka kuskura ka ce za ka gaya ma wani sirrin annabi tun da annabi ya ce maka sirri ne ku yaro ba dan shekara biyar goma ko tara babban mutum irin manzan Allah ya sirri da shi wannan yaron ya kai da yanzu kai ka auna ba zai yi sirri da kai kai koko da ma kun gane kai ka kagara a gama sirri kafa ka duk kai take ka kagara a gama dan kai maza ka kai gaba amma wallahi ya ce mama ta ce na wallahi sirri ne annabi ya cika in gaya ma kowa a duniya sai ta ce anas sai ce na'am anas amma. kar ka kuskura ka ce za ka gaya ma wani sirrin annabi a duniya ya an gama ke ce uwar da kika haife sa tun da bai gaya ma uwar da ka haife shi ba gaya mu uwar wa zai je gaya babu amma lokacin da ta yi da barbaru ya gaya mata to shi kenan duk wani abu na sirrin ta haka wani zai yi dabara ya gaya mai wannan yana daga abin da ake so ba babu tarimin kazi ba babin ɓoye sirri a cikin riyar salihin babin ɓoye sirri hadisai ne ina jin guda uku da na abubakar da na shi ana naman ta ɗaya allah ka shirya da to wannan yaro shi ne ɗan watan ummu sunai rumaisa tana nan zaune tana zawarci bayan mutuwar ubansa ta gama ta kabata wannan ya fito wannan ya fito ita dai tana neman mai mutunci sai abu dalhatul ansari ba musulmi ba ne amma yana da mutunci kuma talaka ne sai ya zo ya ce yana son aurenta sai ta ce a'a ni musulma ce kai kafiri babu aure tsakani na da kai bai dace ni in zama matarka ba ina musulma kana kafiri sai ya ce a ke dai kawai don kin gane fito da 'yar kwandala bace da 'yar fucika misali don dai ban ba da naira ba ko 'yar dala kawai don dai ba na da 'yar kumbar susa an gane ko ban zo da mota iri kaza ba misali sai ta ce mai a ko ɗaya a ne mutunci nake so aura amma ba zai yi auri kafi ba ka musulunta ka gani shi yana ganin kamar dan bai da kuɗi ne ita kuma tana ganin wannan ba musulmi ne ita da ya dace a ce tana karkashin shi wallahi kuma ta haka ya kamata ku zama da irin tunanin nan akwai wanda kun san bakinin ku bane a addini idan an equation din bai yi balancing ba tsakaninku da wanda za ku aura ba balancing da ma kun gani kina yar sunna dan bid'a ya zo neman auren ki abun bai daidai ba jama'a kun gane kina ahlu sunna makarantar ahlu sunna wai a ce haddan shi'a ya ga fuska wai zai zo ci zai nemi wace irin lalacewa ke samun wasu yara daga cikin 'ya'yan ahlus sunna mata kina ahlus sunna a cewa dan ɗarika ya zo ce zai nemi auren ki wace irin lalacewa ce ta same ki ina sunnar taki dama ashe ke tasha ce ban kaura ce ke ashe shirme ce ke ashe ke dama 'yar sirna ce ba 'yar sunna ba jama'a kun gani inda an firna mata kudi shike tasha kawai Allah ya kyauta ta cewa ka musulunta ka gani shi yana ganin ba haka bane ya tafi ya je ya zauna ya tagumi abin duniya ya dami shi da kai sai ya tunani ce ka to da wanne zan ji da talaucin ko da rashin matar ya ta tunani ga to wai kafin nan dama wahalar mu muke sha a ciki ga mata bari musulunta kawai kaza kaza ya sai je musulunta sai da ya musulunta sai ke gaya manzan Allah kaji kaji annabi ya ce a aika mata aka aika mata wane ya musulunta ya kike gani ta ce alhamdulillah manzan Allah in ka amince ya zama mijina ka ɗaura abu annabi sai ya aiko nono sadaki zai zama ta ce manzan Allah a gaya masa in ka yarda manzan Allah musulunta sai ya zama sadaki na annabi ya yarda ai tun da ake aure a musulunci ba taba irin nata ba musulunci gaba ɗaya shine sadakin aurenta jama'a kun gani musulunci gaba ɗaya shine sadakin aurenta to a yau za a iya haka ba za a iya ba eh to kun ji mata ku ne za ku iya ba da wannan ansa fafaro mai yawan zoye musulunta sai ce ke yake so sai ki ce musulunci shi ne sadaki ala ta malam yayi sai a ce miki yayi sai a tsaura aure shi kenan sai ki tari a ɗaki <laughs> jama'a kun gare ku babu wani dalili da za a ce wai a haka bai halatta ba babu shi Allah ka shiryar da mu to kaji wannan matar ko to ita ce malam yake ce mana wannan abu dalha din da aka yi auren nan da ita un musulmi roisa shi ne ce ta haifa mai ɗa namiji to sai yaron ya zama tun da aka haife shi bai da lafiya ana ta jinya ana ta jinya to shine shi anas yake gaya mana cewa ka nabnun li'abi talha ta ya shi dan wannan mutumin da ta aura kun ga kane shi kenan amma ba ubansu ɗaya ba shi ne yake fama da ciwo yana ta rashin lafiya fakara da abu talha gari ya waye abu talha ɗan kasuwa ne yana ɗan fita dai buga bugarsa sai ya fita zuwa sana'a faƙobi da sabi yana fita sai allah ya karɓa ran yaro kun gani mara ja abu talhata lokacin da abu talhata al'ansari ya dawo gida da yamma ko da daddare daga wurin sana'a kala yana shigowa gida ya sallama ta ansa sai ce mata ma falabu yaya jikin ɗannawa ya yi sallama ta ansa amma abin da ya dame shi ya cikin ɗan saboda ɗa ne da allah ya jarrabu uban da san shi bai ta komai ba fa abinci yake a'a yaya jikin yara yaya jikin ɗan nawa qalat ummu sulaim ummu sulaim sai ta ce kuwa askanu ma kana ai halin natsuwar da yake ciki a yanzu ya ma fi wadda ka bar shi a kai. jama'a kun gani yanzu ya samu natsuwa fiye da yadda ka bashi sai ya ɗauka ya samu waraka alhali yanzu ai da yana shasheka ne ko ya fita to yanzu bai ma shashekar ya mutu ya samu cikakkiyar natsuwa to shi ne mala ya ce a anas ya ce fakar rabat ilayhil asha to dama ta gama haɗa mai abincin dare shi yasa ka ji annabi ce al-asha'u qabla al-isha'i idan an kawo abincin dare ka tsaya ka fara ɗiban kirki kamun ka zuwa ya sallar isha da kai wannan hadisi ne ba kan ba haushe ya yi ba da wata ma'ana ci na gaba da sallah ko ko ba ka jin ba haushe na bari? musamman yana jin yiwa an kawo abinci aka ce a tsaya ya sallah sai ce mm, mm, mm, ai an ce ci gaba na gaba da sallah to annabi ne ya ce in an kawo abincin dare a tsaya a fara ci kafin a yi sallar isha al'asha'u kablal isha'i shi ne yace ya ce fata'asha an gane ko fakarrabar ilayil asha sai ta gabatar mai da abincin dare kaga da dare shigo kenan fata'asha shi ko ya ɗibi ya kat tunanin shi yaro ya samu natsuwa jiki ya yi sauki an gane ko summa asaba minha to dama ta yi kwalliya tayi yi shigar da dole hankali shi ya tashi ɗanta ya mutu ba amma ta yi girki haɗaɗɗe ta yi shiga ta ɗaukar hankali yaya ta ce ai yaro ya samu natsuwa sosai ga ma abinci ya ɗeba ya girke ce ƙoshi to kuma dama ɗabi'ar ɗan adam sai dai in bai ƙoshi ba yanzu ka ga ya fara murgina murgina yana so matsa kusa da iyalici shi da ya koshi jama'a kun gane ko to yana koshi ya waiga waiga kuma sai ga ta yi shiga ta ɗaukar hankali ne ma ya ce falon ma faraga ko sun ma asaba mina kawai sai tun kuɗi ta nan ta ba da kai kira ya sadu da ita Shi ne sun ma asaba mina ya ture ta kawai sai ta ba da kai sai ya sadu da ita ma faraza, bayan ya gama saduwa da ita tsab ya koma gefe kalat sai ta ce waris sabi to ai sai ka shirya yaro don a kai shi a rufe a kabari falamma asbaha buɗe latal ansari to a asalin ruwa sai ya ce mata ka ya rasu a sai da ta mai tambaya ku karanta da ya rasu na hadisin na ciki aiki ta ce to dai tambaya zan baka yau ni ne na je makota na aro dan kayan su haka na amfanin yau da kullum yana zuwa ne amfani da shi na gama sai suka zo karɓa abin su kana ga ya dace in ba su sai ce ba na su bane ce su ne to ya za ki to to ba ya za ki ba su abin su mana ta ce to alhamdulillah wanda ya ba mu dan nan ya zo ya karba shi. Allah ya karɓi ran yaran sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai ce amma ya buki sanar da ni ba sai da na ɓaci sai da na samu kaina cikin yanayi da na mani na gurbata sai da na ya ɓaci da mani ki ga mu to a dai shirya ya kai shi a rufi falamma asbaha abu dalhaka to kun san annabi ya hana zuwa a rufe mamaci da daddare ina son ahlus sunna mu gyara wannan matsala ba a zuwa a rufe mamaci da daddare sai in ana gudun zai samu wata matsala zai wari kun gane ko zai yi wani aibi zai bayyana da hankali zai tashi to irin wannan ne ke sa a je a rufe shi cikin dare amma asali ba a rufe musulmi cikin dare bari ake ce gari ya waye ku karanta wannan littafin ahkamul jana'iz jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu to wannan ya bar dan sai da gari ya waye gari na wayewa a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya sammakon zuwa gun annabi tun asuba fa akhbara ya kwashe labarin duk abin da ya faru a jiya gaya wa annabi fa qala sai annabi ya ce masa a harastumul laila hala a daren kunya kayan angwanci da ita watan hala ma ta sadu da ita duk wannan abin da ta yi ma kun gani to ba ta gaya maka ba ka shigo ta gama komai ta yi ado ta yi abinci ta dan abubuwa na ɗaukar hankali to sai bai ce kuma har ne kaza ba kun gani to amma annabi sai ga a to duk waɗannan abubuwa da ka ce ta yi bayan ɗanta ya mutu lalle ta nuna ita jaruma ce ma ka yi kaza da ita an gane ko? kala na ya ce gaskiya an yi manzan Allah kun gadi yadda ake sassa ka yi abubuwa ko? ka yanzu duk ka gane abin da ake nufi tun da kana da hankali kala yana cewa haka ta faru manzan Allah sai annabi ce Allahu barik ma fi lailatihim wannan saduwar da suka yi a daren jiya su biyu Allah ka sa albarka a saduwar abin da ya faru a daren Allah ka sa mai albarka ashe ciki ya shiga Fa waladat gulamun wannan ɗa da aka rasa kun gane sai kuma ya zama saduwar da aka yi da ita a ce cikin ɗa namiji kuma ya shiga wata tara na yi sai ta haifi ɗa namiji kuma an rasa wancan kuma an samu wani an gane ko fatatin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana haihuwa ɗan sai ta sa shi a tsimman goro da yanke cimansa sai ta je wurin annabi da yara wa arsalat ma'ahu bi tamaratin sannan ta aika wa annabi yaran sanda za ta aika sai ta aika tare da yaran a kosu 'yan dabinai an gane ko fa a nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbi yaran yana karɓar shi ya rike a tsimman goyo kala sai ya ce a ma'ahu shai'un akwai wani ɗan abin da za a yi mai tahaliki da aka haɗo ku da shi kalu na abu waɗanda suka kai shi sa'anas ɗin sai suka ce ta haɗo mu da dabiru tamaratun yan dabine ne ga su annabi fa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya karbi dabinan fa mazaga ya sa a baki ya tattauna thumma akhadha min fihi sai lakato abin da ya tattauna daga bakin nasa faja alhafi fiye sabi sai sa a cikin bakin yaron wahannaka hubi ya diddirza dasashin yaron da wannan abu da ya lakato ya zuba a bakin yaron ko ina annabi ya didda zamai ya didda zamai. wasan mahu abdullah da gama sai ce ku je ku ce na raɗa mai suna abdullahi jama'a kun gane ko to wannan abdullahi ka karanta riyadu salihin da cikakken hadisin na can shine mai ruwaya yake cewa sai da na ga wannan yaron da ya taso ya girme ya aure ya haifi 'ya'ya tara maza cikinsu ba wanda ya shekara tara sai da suka haddace ƙur'ani dukkansu sun haddace alƙur'ani jama'a kun gane kun ga annabi da ya addu'a Allah ya sa albarka a saduwar da aka yi jama'a kun gane ko wannan yana daga abinda wanda watan kake ganin alamun mai tsoron Allah in kai aure ranar da ka sadu na farko da matar ka in gari ya waye dama ana son ka fito gida a sunna in gari ya waye ka fito duka gaisa da mutan gida an tashi lafiya to alhamdulillah ai amarya alhamdulillah ba wai cewa za ka yi ai jiya mun yi kan an kana fitowa kuma waje ka kalli ga wani wanda akwai alamar tsoron Allah tare da shi sai ka ce fito malam idiya dai alhamdulillah an tari, a amarya ta zo daki alhamdulillah ta zo sai ce to Allah ya sa muku albarka jama'a kun gane to in kai sa ta karbu sai ka ga da wanda ƴaƴan shi ko shi kai shi zai zama masanin alƙur'ani jama'a kun gane ko to ka je karanta ahkamul jana'i albani sai da ya wata magana kan hadisin nan yake cewa duk wanda aka wa mutuwa ba mijinta ne ya mutu ba wanda in mijinta ne za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma mata ku kiyaye ba kwana arba'in ake yi ba saboda yau da yawa mata kuna da wani shirme idan mijin mace ya mutu da ta kwana arba'in sai ta ci gaba da harkokinta kawai tun da an yi arba'in sai ka ji ana aiki arba'in sai ya ganta a islamiyya sai ya ganta a mashin wai za ta je fce ko ganta za ta je kasuwa ko ganta a gidan suna ko biki ya yi arba'in haramun ne ku fitaki sai kin yi wata hudu da kwana goma babu ado ba kunshi duk abin da ado ne ba za ki yi shi ba ba sa turare ba fita ko'ina sai fitar da ta zama ta tilas amma ba za a ce ki ki gaida wani mara lafiya ba in kin je kin gan shi lafiya zai samu da ma kun gani amma kina digiri ko kina diploma ko kina nce jama'a kun gane ko to sai ki je ki difarin next year sai ki daura sai kin gama ta kaba jama'a kun gane ana exam mijinki ya mutu exam din idan kika aika bayan kin gama ta kaba za a yi miki a'a sai ki je ki gaba da jarabawa ki ko da mijin ya mutu sai ki misali kamar waye ko dai ku a wani rubutu da za ka yi ka ce mijinki ya mutu ga miki sanda kika yi ta kaba ki je ki ci gaba ba ruwansu shikenan kawai to irin wannan ko da kina cikin ta kaba za ki je ki amma jarabawa kawai za ki kina gamawa ki dawo gida ba ado ba kwalliya duk abin da ado ne ba za ki ba babu waraware babu dan kunna babu sarka babu sa turare ko sa ko shafa mai mai kanshi duk kayan da za a ce na ado ne a wurinki ba za ki sa su ba kuma ba fita wata hudu da kwana goma alaikum salam ko maka aka biya mata ba za ta je ba lokacin za ta maka mijinta ya mutu ai ba za ta ba in ko ta je ta saba ma Allah to amma malamai suka ce hajjinta ya kobe ba aka ce ta sauke farilla amma dai hajjinta gairu mabrur ku karanta sau da wannan wannan fiqhul wadih min kitabu sunna al mazahib al arba wadda mijinta ya mutu ba za ta je ta yi aikin hajji ba amma malamai suka ce mijinta ya mutu ana tafiya da ita sun riga sun tafsir mijinta kuma ya mutu yana nan ko kuma suna tare da mijinta a can sai ya mutu to haka ce kawai wannan sai ta ci gaba da aikin tunda ta riga ta ɗau haramun amma ba ta riga ta ɗau harama wa mijin ce ta na kun gane ko amma mata biyo yau ba ruwansu duk ba su kiyaye waɗannan dokoki to ba ma wannan zuwa ake haji ba mace fa da mijinta ya kwana arba'in da mutuwa sai ya ganta a gidan biki wance sai ka jiwo mata na cewa an yi arba'in ai ba arba'in ake yi ba hakkin gaba ta kaba wata hudu da kwana goma wance kika fito kin yi wata hudu ne da kwana goma to haramun ne fitowar ki idan kun fahimci wannan magana tun da aikin haji in ta je yi mijinta ya mutu haramun ina ga wani gidan biki ko suna Kanun babu aula haramcin jama'a Allah sa kun gane haramun ne ta je ta aikin haji an mijinta ya mutu sai ta gama ta kaba kun ko ga aikin haji ai rukunin musulunci ba za ta ba to ballantana a cewa gidan biki a yanzu fata ma ruwa za a ga da sun yi arba'in su ta yawon su da an yi arba'in da mutuwan miji ta yawon su kuma ana kwalliya haramun saban allah da ma kun gane ko wa alaikum na e watan asali shine na ce ainihin ya dan takaita ne abinda kawai a nan yake so shine wa arsalin ma'ahu bi duk wannan hadisin mai tsawon kawai abinda dama yake so ka ji shine ta aiko da yaron sai ta haɗo shi da dabinai annabi ya karɓi yaro ya ce a wani abu suka ce ne eh, dabinai ne annabi ya karɓi dabinan sai ya tattauna duk fa a tsawon hadisin dama iya nan ake so ka ji kun gane shi yasa ai duk bai koro su ba amma wallahi a cikin hadisin akwai fawa'ida kafira, fa'idoji masu yawa shi ai ainihin cewa albani ya ce idan mace wani na ta mutu uba ko uwa kowa ko kari ko ɗa ya halatta ta yi ta kaba kwana uku amma ba wajibi ba ne ita ta kaba kwana uku ya halatta babanta ya mutu ko wanta ko karinta ko uwanta ko ɗanta tana iya zama ba wanka ba ado a yamutsa ba duk komai duka ta zauna a haka a yamutsai zaman ta kaba kwana uku amma in ya wuce kwana uku kuma haramu tunda ubanta ne ko uwarta ko wanta ko kaninta ko mijinta a ko ko ɗanta to amma in miji ne sai ta yi wata hudu kwana goma kun gane to idan da ubanta zai mutu ko uwarta ko wanta ko kaninta ko ɗanta ko yarta da za ta ƙi yin wannan ma kawai ce adanta kamar ba abin da ya faru da haka ya fi zama mata alheri kun gani da kuma za ta yi ƙoƙari a irin wannan yanayin ta ba mijinta dama a irin daren da uban ta mutu ko uwarta ta mutu ko wani ɗan ta mutu ta caba adanta kawai ta yi ba kawai mu ɗan ƙungiyar musulmi da daddare kawai ko tana ganin ai yana tausayi ai wanda ta mutu ko ɗanta ne mai mutu kawai ta nuna mai kawai zo kai abubuwan ka kawai kuma ya zo ya kwanta da ita ta bada kai kar ta ce ah amma ka bani mamaki yanzu uwar ta ta mutu watan kai baka ba a'a ba bai damu ba ne watan imani ne wannan ɗaukaka yake samarwa irin wannan shine albani ɗaya yake cewa da mace za ta daure ta haka ana fatan wani alheri mai girman gaske biyu baya ita ma kun gari amma yanzu a yi to a wannan kungiya ta un musulmin yau kan fai za ta. a da ke da rijista cikin mata kuwa na Hmm. Eh. a'a ai ita laysat ala alwujub na'am to dama wannan ta gama ai ba dole bace ba abin da zai hana wai dan uwan mace ta ubanta ya mutu ta daukan makanta yin wannan ta kabar ta kwana wai kawai miji kuma ya ce wai shikenan tunda tana wannan ba zai sade ita ba abin da zai hana ya sade ita kawai sai dai in yana ganin zai zama fitina ba za ta fahimta ba to wannan kuma sai dai dan abun nan Allah kyauta to ummu sulaimin kenan kun ga wannan dan nata anas da muka yi tarihin shi ko a takaice watan wata rana ta taba zuwa gidan annabi ta ce ya rasulallah wannan dan nawa da ke wurin ka anas ina roƙonka kai masa addu'a annabi kai mai addu'o'i masu kyau guda uku don Allah ina roƙonka saboda Allah kai mai addu'a guda uku masu kwara annabi ya daga hannu ya tawassuli da sunayen Allah tsarkaka da sufofin Allah maɗaukaka ya ce ya Allah ka tsawaita rayuwar yaron nan Allah ka tsawaita rayuwar shi Allah ka ba shi ‘ya'ya da yawa Allah ka yi mai arziki mai yawan gaske doyin nan guda uku ka san da yawa malamai suna ganin a sahabbai anas ne na ƙarshen mutuwa wasu malamai na ganin shi ne ya mutu na ƙarshe da ana gaya ma ya fi shekara 200 da wani abu a duniya <laughs> kuma ya yi shi sun fi ɗari <laughs> eh sun fi ɗari ya'yan shi shi ne aka ce a yaran idan ya'yan suka zo in ya kalli wani sai ya kalle shi cika to kai ne ya sunanka ne kai ma to sun yawa abu kamar kwakwai a gaba ba jikoki ba sannan ku ji a madina sai da ta kai ga duk wata gona ana kaɗo 'ya'yanta so ɗaya ne na dabino amma anas a shekara yakan kaɗi 'ya'yan dabinan gonarsa so biyu wata shekarar masu. duk yawan 'ya'yan na aka ce ba a taɓa wayewar gari ana siyarsa abin da za su ci ba dukansu ko abin da za su sha ko abin da za su yi tufa duk wata matsalar su bai taɓa wayewar gari ya ga wai matsalar su matsala ce a wurin shi ba ba matsala ba ce a wurin shi saboda addu'ar manzan Allah kaga wannan ya haifo to wannan hadisi da muka gama dalili ne a ran da aka haifi yaro ana iya sa mai suna kun ga ai tana haihuwar shi ta ba da shi aka kai wa annabi annabi ya tahaliki ko ga shi yaron yana mai tahaliki aka ce wasan mahu abdullahi nan take ce na raɗa mai suna abdullahi jama'a kun gani kun ga watan uba shi ke da haƙƙin raɗa ma ɗan shi suna ba haƙƙin kuwa ba ce kan da yawa mata musamman 'yan boko suna da wata tsiya yau sai ka ga wai dole rabawa ake yi idan ta haihu na ɗaya sai ta ce to kai sai ka sa to automatically ya yawa na biyu ita za ta sa suna ko ka raɓo na ka fara iska za ta ce a sunan shi wani ko sunan ta wancan haka za ga suna yi saboda haka in an yi haihuwar gaba sai ta jira me za ka sa da ta yi ta gaba kuma to ita za ta sa to wannan yana daga cikin abin da ba daidai ba da mutane suke to ko kuma al'ada da mu kuma al'ummar mu take da shi sai ka ga mutum an mai haihuwa wai wani uban shi shi da ya haihu aka yi mai haihuwar sai uban shi ce dole ga sunan da za a rada Baba ba haƙƙinka bane ka yi hakuri haƙƙinka ne ka rada ma shi suna kuma ka rada ko a musulunci haƙƙin shi wanda aka yi wa haihuwar shi ke da haƙƙin raɗa suna kuma wallah ko bai shawara da kai ba dan ba haƙƙin ka bane kawai in ka ga ya zo ya ce maka to baba namiji ba aka sama ina tuna wallahi kawai ya dai ne girmama amma ba haƙƙin ka bane ya zo ya ce maka me zai sa jama'a kun gane haƙƙin shi ne ai ga da yawa akwai abubuwan da za a ga mutanen musulmai wanda sai ga yanzu mace kai din nan sanda mamanka ta haife ka da kai ce ta wahala ita ta goya ka ita ce ta maka wanka da wanki da komai kuma yanzu ga ka ka girma kai aure wai 'ya'yanka ɗin ɗan farko da na biyu sai kuma ka ɗauka ka kai mata tariki ta wahala da kai ta wahala da shi yadda uwarka ta wahala da kai ban matarka ta wahala da ranka yanda ka rinka hana uwarka bacci wannan ɗan ku bashi wurin ku ya hana ku bacci jama'a kun gane ku sai su ce dole su su rike ko ka gani zai ci ta wahala kawai <laughs> Allah kyauta to wannan hadisi da muka gama mala ya ce bukari ya fitar da shi lamba hadisi na 5470 haka muslim lamba hadisi na 2144 shafi na 24 قال النووي al-imam an-nawawi yace rahimahullah Allah ka ji kanshi da rahma ittafaqa al-ulama ala tibab tahrik al-mawlud inda wuladati malaman musulunci sun hadu akan mustahabbancin yi matsan da aka haifa ta haniki da haihuwar shi ake son ai jama'a kun gane ba wai a bari sai gobe ba a an yi haihuwa da safe sai a ce sai da yamma za a nemo wani malami a ana haihuwar shi ake so a nemo wanda zai tanikin kuma wanda zai yi taniki ana son ya zama mai tsoron Allah ne kun gane malamin sunna wanda ake ga alamun tsoron Allah na bayyana a maganganun shi da ayyukansa kun gane alamar tsoron Allah na bayyana a maganganun shi da wahala ka je karya ba za ka je na gulman wani ba ba za ka ji yana giba ta wani ba ba za ka ji yana kalmomi na annabi manci ambaton Allah na yawan bayyana akan harshensa bayi da yawan surutu yana da kamun baki yana da kamun kai jama'a kun gane to wannan a maganganu ya bayyana to sai kuma a ayyuka duk abin da zai zama aiki ne na kaskanci da koma baya ba za ka ga yana yi ba jama'a kun gane duk wani aikin alheri kamun wani ita sai a gan shi a wurin duk wani aikin sharri da fasadi da barna duk sai a gama haɗuwa ana jiran ko za a gan shi har a watsi ba za a ga zo wurin ba to irin wannan irin shi ne kake ɗaukar ɗa da haihuwa ka kai shi ka roƙi arziki don allah ga dabino tattauna kai magana tare amma kiran sallan nan ba daidai ba ne wannan ikama ba daidai ba ne auna nauyin gashi da ake duk ba daidai ba ne hadisan da suka zo da su duk ba su inganta jama'a kun gane yanda ake yi jama'a ku ji ana kawo maka yaro za ka ji an ci mata na cewa a kashi a mai hudu ba ko da an yayi wace a ce a zuwa ya hudu ba to ba fa wani abu bane da an kawo maka yaro kana karɓar shi bismillah sai ka rike shi jama'a kun gane sai ka sa dabino a bakinka sanda za ka sa sai ka ce bismillah sai ka tattauna in ka tattauna ya narke sai ka lakato in ya tsanka da datti ka wanki in ba datti ba wani matsala sai ka sa a cikin bakin yaranka ka duk da za a da cin shi ko ina idan ka gama sai kuma kai salatin manzon Allah sai ka ce Allahumma faqihu fid wa allimhu ta'wil annabi ya ma wani irin wannan addu'a sai ka ce wa ka bi kalimatin lahi tamma wa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim sai ka tofa mai shikenan ba kawai hudu ba amma za a ga malaman ɗariƙa sai ka je na ta sai ka ji kama yana cin goro katar katar katar katar yana ta wala duk barazana ne ba haka annabi ba tun da ba haka annabi ya korabu da nashi kama na annabi kawai billahi la illa za ga mutane da yawa an zo da yaro an ce wai ai mai hudu ba sai ya ɗauka wani karatu ne zai ba ya ce ai ban giya ba shi ne ai muka je wani ɗaurin aure wani malami ko ɗan ɗariƙa ne kaga ɗan ɗariƙa ne ka san su da barazana malaman ɗariƙa wallahi tallahi alhamdulillahi allazi amini ne allazi ahalla alhalala wa harrama harama wa kaza wa kaza diyi ta tai ta tai ya ta jan wasu abubuwa na san shi har da cewa suke yana na a rubuce wai da shi ake ɗaura hauri shikenan ana gawa dama ni ne mai amsa. kawai ne inna alhamdulillahi nahmaduhu yadda annabi ya ce ai ina ga wani ce ni wani wakilin wani ya turo nan an san masa auren abawalancin kawaci kuma ina roƙon arziki a bashi saboda na yarda da addininsa shi sa na wakilce shi na yarda da ɗabi'unsa kuma yana da sana'a ya yi karatu na addini ya yi na boko wanda wannan tsari shi annabi ya zo mana da ni kuma na bi na sauke ina roƙon kuma a bashi saboda amincewar da na yi da shi kuma na san kun san shi ko ban gaya muku komai kun san haka yi wallahi wannan irin yanda ya ji na yi sai na sace mai iska gaba daya haka suke wallahi da barazana zai zai su ɗauko wani karatu shi ta ta yi shi ta ta yi shi ta ta yi duk su gama sai ka ce ba haka annabi ya mutu wallahi tallahi duk yadda kai ko in dai ba haka annabi ya mutu ne ne naka menene naka to tunda ba haka annabi yi ba ai in dai ba da annabi ya kai ba to a iska billahi allazi la ilaha illa bi kai wanda dai annabi ba jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu mala yace saminan abu na takwas wanda ake so a bi a aikace da ke da alaƙa da yin tarbiyyar 'ya'ya tasmiyatul maulud raɗa ma yaro suna suna da ya dace da ɗan musulmi kun gane da da su dan asaba da ake cewa ko dan labi ko dan ladi ko dan jimmai duk wannan fa babu laifi ana iya sa mai yaro ba wai sai an sa mai wani a'a kana iya haihuwa da in sunan baban ka dan jimmai dan jimmai aka sani ba laifi kawai da an haihuwa a ce me sunan shi ka ce dan jimmai ba laifi bane babu wata matsala wallahi ko ba ranar juma'a to amma dai a juma'a ne ake in an haifi ake ce mai dan jimmai a hausa ko ko dan litinin dan lami talata kenan alamis dan <laughs> ladi laraba ke ko dan <laughs> ladi a to laraba ba dan laraba da haka ne <laughs> Allah akbar kaza goma ko wanda shi duk ƴaƴan shi Muhammadu ne duka wallahi duka ƴaƴan shi muhammadu ana haihuwar mai ɗa namiji sai ya ce awwal ana haihuwar na biyu ce sani ana haihuwar na uku ya ce salisu na hudu rabi'u na biyar Kamisu na shida sadisu na bakwai sabi'u na takwas saminu na tara tasiru na ko ashiru sai aka kara haifa mai to sai ka ji ashara sani ashara kaga ba zai sai koma muhammadu mustapha muhammadu gali muhammadu surusi muhammadu wani shi duk ya aishi muhammadu duka wala ubanmu kuma akwai wanda shi kuma ya aishi duka wannan asharatul bashirun din ne bil janna ana haihuwar mai ɗa na farko ce abubakar na biyu umar na uku usman na hudu aliyu na biyar tala na shida kaza duka abraman duka wannan dai mutum goma da allah ya musu albishir yan aljanna wallahi yadda suke a tsara haka kawai ta faɗa kuma allah ya taba shi din suka zama daidan kuma sai dai yanzu za ka ga wurin guda shida a cikinsu duk sun mutu Tsaron hudu allah ka ji kansu na san usman sosai a cikin siyararsu mutumin kirki ne ahlus suna tun kullar izala tashin farko da su aka yi ta wannan mai Allah ya gafarta mai to mala yace tasmiyatul maulud yin rada ma yaro suna ko yarinya idan mun ce yaro abin haihuwa ake nufi a al-maulud to amma mun ce ma yaro rada ma yaro suna to muna nufin ko da ya mace ce dai kawai rada mata suna wal kunyati tayyiba da kuma yi ma yaro alkunya mai kyau alkunya mai daɗi abinda kun ga akwai abinda ake ce ma suna akwai abinda ake ce ma alkunya akwai kuma abinda wata ake ce ma lakabi to lakabi shine mugun abu ba a son yi ma yaro lakabi kun gane musulunci bai amince da yin lakabi ba sai dai ana iya yi littamiyi nan ko bai zama gulma ba ko giba kun gani ka ce ɗan gajere ko ka ce ɗan makaho ko ɗan gurgu wannan lakabi ne kun gani ko ka ce ɗan baki ko ɗan fari kaga duk ana irin wannan to wannan duk lakabi ne to irin wannan musulunci bai san shi domin lakabi galibi akan kalli wata na ƙasa ce da ke jikin mai shi sai a rinka mai lakabi da shi sai ka ce ɗan kurma ɗan bebe ɗan makaho ko dan gurgu dan kaza ko to irin wannan ba daidai ba ne a musulunci musulunci bai so da yanzu aka ji ce dan makawo sai ce na'am abin ya zama sunan shi kamar mu yanzu a ungoma ko wani iran dan makawo sunan shi to ba ma a ce mai iran sai dai kawai dan makawo sai ce na'am nau'i ne na wulakanci lakabi su to shi sa musulunci bai dadi amma alkunya ita ce baban wani to wallahi a musulunci tun yaron ka na karami ake so kai mai alkunya jama'a kun gani ga babi yanzu za mu karanta za ku yaro tun yana karami kun gani sai kai mai kai mai alkunya sunan shi muhammad sai ka ce masa anta abu man domin a wurin laraba musulunci kuma ya tabbatar girmamawa ne yin alkunya kuma har yau don Allah duk wanda ya je makka ko ka je madina ka je wurin 'yan kasu wata abinda matsalar da ake samu kun ga galibin masu shaguna ba fa galibin su ba wai larabawa bane ba mutanen turkiya ne ko mutanen indonesia ko mutanen malaysia galibi suke tare da waɗanda mutanen saudiya shi za su maka irin wannan zaman ina to ka je ka samu ɗan su'udiya in allah ya sa kuka haɗu kuka tattauna ko in za ku kuna ƙara haɗuwa ya yi sallama sai ce masu a da ya sai ka ce muhammad ismail sai ce to an ta abu man shi ba abin da ya dame shi ba ke an ta abu man shi abin da yake so ya abu man kai abu waye sai ka ce ana abu abdurrahman wallahi ba zai ƙara kiranka da wancan muhammadu din ba kullum ya ganka ya aba abdurrahman kaif aba abdurrahman kaif aba abdullah za ga shi yana ganin haka girmamawa ce gare ka amma nan za ka ga ko da ke alhamdulillah wuraren mu za ga akan ɗanyi za ga akwai abuwa na akwai abuwa na akwai abuwa ne duk suna da shi to wannan babin da za mu karanta abin da yake so ya nuna ba wai munan ba ma yara 'yan ƙanana a musulunci ana san in an raka musu suna suna fara wayo sai a musu alkunya a raka musu abuwa ne baban wani annabi ke yin haka mata ne, umuwanci yanzu da yawa a unguwanmu za ga akwai yarinyar da tun kace aure sunanta ummul amin akwai ummu sumayya akwai ummu mus'ab E, ummul amin kuma ikon Allah wanda ya aure ta a cikin me yake tana haihuwar namiji kawai sai muka ce mana to da ba zo da sunan shi ta zama ummul amin din sai ce muhammadu aminu sunan shi kaga shi kenan da yake da fahimta wannan ana son yin wannan alkunya a musulunci da haka kamu mu zo mu karanta babin na a karatun gaba kowa ya je lalubo alkunyar da za a yi kowa ta je ta lalubo alkunyar da za a rinka mata da haka in mun haɗu yanzu ne a ah, ah, malam isa <laughs> sai ka shi a ah, malam abuwa ne kun gane wallahi tallahi musulunci ne yin haka billahi lalzi la addini ne zo da ai kowa ya ji amma ita alkunya ana yin ta ne da ɗaya daga cikin sunan ƴaƴanka musamman babba kun ga annabi shi kanshi alkunya sa abul qasim ana ce mai kuma abu abdullah duk ƴaƴan shi ne, kun gane abul qasim ana ma annabi alkunya da wannan kuma annabi na jin daɗi ka ce mai abul qasim jama'a kun gane ko don haka kowa ya je lalubu, wani suna in dai kana da ɗa namiji ko ƴa mace yanzu za ga 'yan kaduna da sun fi irin wannan za ga in kana karanta jaridar nan ta attadabik duk waɗanda za ga suna jawabai sai ka ji wannan abu sumayya abu zainab abu wani abu aisha duk gasu nan ko amma mu nan gashi ana karatu suna amma irin waɗannan ayyuka da suna ta zo da su mutanen mu ba su damu da su ba wa alaikum islam eh ba matsala ba wannan sunan shi zai tabinka abuwa na wannan alkunya ita za ce tabinka to ga yaro tun yana karami a zamanin annabi ana musu tun suna kanana annabi ma ke raɗa musu wata alkunya to bare kai da gema gemanka ni na ɗauka ma zai ce to ni da yanzu malam abuwa ne da <laughs> ba kun gane da aka karatun gaba za mu zo mu karanta wannan da aka in mun karanta kowa zai yi ƙoƙari watan ya bayyana tasa alkunyar kuma mu daure mu rinka kiran shi da alkunyarsa ba kuma sai mutum ya aure ba wannan musulunci kana saurayin karin ka ce ma abuwa ne girmamawa ne wallahi na'am wa alaikum salam alaikum kai abuwa yi musa abu musa <laughs> a ɗan saurara a ɗan saurara eh, eh. yau wace dai baban wani wallahi haka ake yi da wallahi kira yi eh, eh, wallahi kira wallahi ko mu da muna yin haka muna ba yadda za a yi sai ka ce kai ko yanzu ma za ka ji mun sai mu ce za mu je gidan maman wani kuma in mun je sai mu ce a maman wani an aiko mu to ai da larabcin kenan ummu wani kenan kun gane na mun haɗu da baban wani ba yanda za a yi mu kuɗi sunan shi to ai ne mun haɗu da abuwa na ɗin ita ce alkunyar wannan ɗabi'a ce mai kyau ɗabi'a ce ta girmamawa a musulunci kowa ya je ya wani suna ko na ɗanka ko ba na ɗanka ba duk ana yin alkunya da shi cikin 'ya'yanka kana iya sa abu ɗayan cikinsu kun gane ko kuma ka zaɓo wani suna kan wanda ka je maka daɗi daga yau kai abu musab kai abu kaza ne to kuma a ƙa'ida ta mustala yanzu malamai sun ce akwai wanda kuniyatu husnu alkunyan mata zama sunan shi misali kamar abubakar yanzu asalin abubakar alkunya ce abu musal ashari abu musa asali alkunya ne amma yanzu kaga mutanen mu sukan sa ma yaro suna abu hurera abu hurera alkunya ce ba sunan shi bane sunan shi abdulrahman abubakar ba sunan shi bane sunan shi abdullahi kun gane to amma za ka ga yanzu haka kawai sai a sa mata suna abu hurera alkunya ce amma ta zama suna shi a wurin shi babu laifi sai kaga an haifi yaro sai a sa mai abubakar abubakar alkunya ne amma wannan dan shi suna ne aka mayar alkunya suna ne ta zama a wurin yaron babu laifi kuma insha Allah na malam saddad eh babu laifi saddad shine mai dacewa saddad an gane mai dacewa shine wa kulu kaulan shine Saddat. kaga ma fa'al kenan mai yawan dacewa kun gane E, ba saddam ba shi saddam shine mai yawan kawo shine saddam akwai kuma musaddad musaddad shine mai yawan dacewa kuma abin datarwa na'am eh, watan wani mantuwa muka yi wallahi mun ce za a zo a yi wannan addu'a a ko ba sai mutum ya iya zai to matsalar da muka samu wani ne ya ce sai a rubuta a buga a raba mutane tun daga nan ya bata lamarin ya bai da lafiya ne ko a to Allah ya bashi lafiya to kun ga ne furan ai da an mutane da ka kowa zai je haddatu yana nan abu ta yi yadda ne imamu ya kawo karatu magabata in an yi karatu haka suke yi akan zo da mari wurin karatu da an yi a ce to kowa je biya iya satin gaban aka zo kamun a fara karatu sai a ɗaga mari a aji kowa ya duk wanda bai iya ba ana tashi sai a sa shi a ɗauki a ce sai kai ta biya sai ka iya za a kunce to muka ce za a kulle mutum a masallaci <laughs> to akwai walaikum salam yana da alura eh kai ne alkunyarka shi kenan abu musa Zubiyar kusan <laughs> walaikum salam wannan wani karin bayani ya rubuto ku ya kure ce wato ita ummu sulaim rumaisa ba zumuɗin aure ya ɗauke ta ba ta yi aiki da hadisin manzon Allah ne wanda ya kwadaitar da musulmin duniya cewa Allah ya yi maka shiriyar mutum Allah ya yi maka watan shiriyar mutum ɗaya khairun min umar na'am la an yi hadin lafkin shi sa ya fi mata watan kaddaran mu na yau ko shi ya fi mata kaddaranmu na yau balle ma yayyan kayan lefi da kayan ɗaki da uwa da uba sadaki a wajen menene sharuɗan aure allah ya karɓa ya ba mu ikon koyi allah ya yarda da ita mu ma yarda da mu wasu 'yan ƙarin bayani ne kuma gaskiya ne wannan ya ce don allah wani addu'a ake yi lokacin da wani ya baka abin haihu lokacin da wani ya baka abin haihuwa idan ya zo gidanka ban gane ba ok kamar misali ka ta haihu sai ta zo gidan sai ta miko maka ɗan ko? ta haihu ne kaji gaishe ta eh. oke irin barka da mata ke zuwa yi eh, eh? sai ka ba da sabulu misali <laughs> to na al'ada ne ba da sabulu idan mutum ya je kawai cewa yake Allah ya sa masa albarka Allah ya sa karuwar musulunci Allah ya sa ɗannan mai biyayya iyaye Allah ka sa ya zama daga cikin masu bin dokokin Allah da manzansa Allah ka sa ya zama abin alfahar musulunci kawai da hausa za ka iya waɗannan kalmomi Allah kyauta amma wannan ya ce me hukuncin wanda ya karɓi kuɗin banki yake biyan su duk wata-wata to ya danganta daga me yasa ya karɓa kun gane watan akwai halin da mutum ya shiga ya karɓa za ka kalli larurar ba za ka ce haramun ba ne kun gane larurar in ta kai matsayin larurar da yana iya karba in ya karba ba matsala kun gane ko akwai kuma irin waɗannan larurori kardawu ya ta a kan irin wannan haliyo da wasu musulmi ke shiga a wasu ƙasashe har ya tilasta su je su karɓi bashi a bankuna irin waɗannan bankuna kuma da ba na musulunci ba kun gane to wannan larura tana kau ya halatta ka ci gaba da ta'amuli da waɗannan bankuna ba amma kawai kana cikin rufin asirinka kawai ka je karɓa to shine ake ce ba Allah ya kyauta kuma tun yanzu muka ce kafin mu zo mai karatun nan kowa ya kokari ya zabo makan shi wata alkunya abu sai ka sa sunan a gaba kuma ko karatu za a yi ko rubutu za ka yi na sunanka sai ka fara sa abu wane wane wane kun gane abu wane wane wane magabata haka suke yi Allah ka shirya da mu Allah ka aishi ibadunmu da ayyukanmu Allah ka ɗaukaka matsayinmu duniya wa lahira Allah ka tsare mu jin kunyar duniya da asarar lahira Allah ka shirya da mu da zara'anmu da fata da mu da mu da kuma da ta'anmu da mu da mu